أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي باين فينوا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha hudu kenan ko sha ne zulkaida ko sha uku sha uku ga watan zulkaida wato watan sha daya a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga muka zuwa Madina wanda kuma shi ne ya dace da ashirin da hudu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da hudu miladi darasin da ya gabata idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta arba'in da bakwai cikin suratul rum yau kuma za mu tashi farkon aya ta arba'in da takwas wannan kuma shi darasin mu na uku a cikin sura da na uku ko na hudu darasi na hudu ne darasi na hudu shine darasin mu na hudu a cikin sura din أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي ينزل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويرزقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فتوى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين Ubangiji ce Allahu alladhi yursilu riyaha wato Allah ne wanda yake aiko da iskoki siru sahaban iska da ake turowa sai ta motsa girgide domin shi ne ta hariku shay motsa abu sai wannan iskoki da ake turowa su motsar da girgije a sararin samaniya ai su zu'iduhu ta motsa shi ta hada kan shi ta jawo na nan ta hada da nan gurin fa yabsutuhu fi samai kaifa yasha sai ubangiji ya shimfada shi a sararin samaniya irin yadda ya so ko girgijen ya tsaya tik ya rufe rana tsawon wani lokaci ko kuma ya zanto mai gudana sannan a cikin tafiyar ko ya zanto mai gudu ko ya zanto mai tafiya a hankali shine kaifa yasha irin yadda Allah ya ga dama sannan kuma wa yaj'aluhu kisafan sai ubangiji ta ta'ala ya sanya shi zanto kisafan bi fathi sili da yawa sinin din nan kan wato fatha wa qari'a bi iskaliha a wata qira'a fa yaj'aluhu kisfan ay qita'an mutafarriqa sai zanto yanki yanki mutafarriqa waɗanda suke raba da juna wato idan man karanta qira'ar kisafan al-kisafu jam'i ne na al-kisfu bil wato al-kisfu ya zanto mufrad kenan ko kace al-kisfu ko ka ce al-kisfatu kita'u ta'alif dukkan sa ɗaya ne abinda da yake nufi qita'atu min shay yankin wani abu bangare na wani abu kaga kisaf ya zanto yanki yanki kenan kis ya zanto yanki dai kenan a wata kira'ar kis wato yanki dai kenan wato yayin da aka hada yanki yanki suka dunkule sai su zama daya amma kisaf yanki daban-daban kenan kafin a hada su dunkule su zama daya sai ne ya fito hukun sama'i fa ya ja fa ya ja'aluhu kisafan sai bai waye da alhu kisafan sai sun yace yake fatar kai da ake magana da kai sai kaga alwadak alwadak shine almatar ruwan sama ya yakhruju min khilalihi yana fitowa daga tsakiyar girgizan ai wasati fa yusibu ba'd albilad ruwan nan sai ya sauka a wani sashi na garuruka wa yukhti'u ba'daha ya kaucewa wani sashi na garuruka sai dai kawai girgizan ya bi ta sararin samaniyar garin ba tare da ya zubar da kokwaya kwaya ɗaya ruwa ba wani garin kuma ruwan ya zuba gurgurdan yadda Allah ya tsaro bi Allah, ta'ala wato gurgurdan irada ta ubangiji fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idan ubangiji ya saukar da ruwan nan ga waɗanda ya so cikin bayansa idahum yastabshiruna sai kaga suna farin ciki ay yafrahuna bil matar suna farin ciki da saukar ruwan sama wa in kanu min qabli an yunzala alaihim min qablihi ko da yake sun kasance da min qabli an yunzala alaihim kafin a saukar da ruwan akan su min qablihi kafin da saukarsa la mublisina suna cikin tsaye tsammani ai ayati na min inzalihi sun tsaye tsammani daga saukar ruwan saba din aw sakinin la yastati'una izhar sururin ko kuma sun yi sakitin wato sun yi shiru ba sa iya magana ba sa i ba su da ikon bayyanar da farin ciki limahum fihi min ya'sin minhu saboda fari yayi fari har sun ɗebe tsammani kamar ba za a yi ruwa ba amma saukar ke da wuya kuma sun fi farin ciki sai su samu kansa cikin walwala to wannan ɗaya tana ɗaya daga cikin ayoyi na dala'ilat tauhid wato dalilai na tauhidi da ke nuna ɗayantakar Allah da ayyukansa yanzu tsanan dukkanin su ayyukan Allah ne irsalur riya aiko da iska an ce arriya ba a ce arrihu ba saboda galibin abin da aka saba a larabcin alqur'ani idan an yi jam'in kalmar rihu a ce arriya galibi za ka ga wato ana maganar bushara ne ana maganar rahama ne ana maganar saukar ruwan sama ne amma idan an kaɗe ta kalmar aka ce arrihu sai zanto azaba ake ne kamar aka ce arsalna alaihim arrih al-aqim ma tazaru min shay'in atat alaihi illa ja'alahu karrami a ra'awhu aridan mustaqbil a qalu hadha aridun mumtiruna kallati bal huwa matta ajartum bihi rihun fiha azabun alim تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين هذا الريه تكن سورة الأحقاب da arrihu a cikin suratul zariyat na nufin iska ta azaba wadda aka aiko wa adawa wadda ta dammara ta rushe ta lalata komai fa asbahu la yura illa masakin suka waye gari ba abin da kake gani sai gidajensu da Allah ya bari dan su zama izina ga wanda zai zo bayan su sai Allah ce kazalika najzul qawmal mujrimi to kaga amma arriya wato iska wanda ke dauke da wato ainihin rahama kenan wanda ke tun kudo girgije domin a saukar da ruwan sama da shi wadansu malamai suka ce hikimar a ce arriya riyah ayi jam'in iska idan tana dauke da rahama saboda ba gaba ɗaya iska take zuwa ba kudu arewa ko kuma wani lokacin gabas maso kudu wani lokacin gabas maso arewa ta karkado wani girgizan daga nan ta karkado wani daga nan ta karkado su haka haka shuri guda kaga ba iska ɗaya wuce ba wato za su tijahatin muta'addida wato daga fuska daban-daban iskar ta zo dan haka sai aka yi jam'in amma iskar azama kuma ana hada karfin ta wuri guda ne dan ita da karfi take zuwa ta karya itatuwa ta tuje su wani lokacin ta yace rufin kwano wani lokacin dan ba rahama aka yi nufin da ita ba an yi rufin a jarrabu bayi da ita sai ta fara karfin ta taho ta ittijahi wa wato min ittijahi wahid ta fuska daya ta direction daya ta alƙibla daya ina fata an fahimta to kaga wannan kadaituwar Allah da wannan aikin shi kadai ba mai yi a yau inda Allah zai tsaye da girgije a sararin samaniya a ce ga girgije nan cike da ruwa ya rige ku malaman ke na farko yursilur kaga yursilu na biyu fatu wanda yake nuna faruwar abu yau da gobe da jibi da gata duk kuma da yau da gobe da jibi da gata duk Allah ne dai zai yi shi kadai ba mai taya shi ba za a yi wani lokaci ba da bayi za su ji ba sa bukatar sa yanzu sun koya za su yi da kansu babu shi da aka kawo mudari ba wai yayi bane da a yana cikin yi yayi je yana cikin yi zai ci gaba da yi zuwa lokacin da ya fara wa kansa subhanahu wataala ku saka babu wannan kadai wanda ya kadai da waɗannan ayyuka shi kadai ne cancanta a bauta masa ba tare da an hada shi da wani ba subhanahu wataala duk a fadin duniya gaba ɗaya suke wa duniya wannan agajin shi ke kulawa da duniya ta wannan fuska halittu gaba ɗaya mutum da aljin da dabbobi shi ke kulawa da su ta hanyar waɗannan ababe da ya kidaya إذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين يأتي وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم كما من قبله ضميري وجن هي يعود إلى ماذا؟ يعود إلى المطر وكما من قبل أن ينزل سيدا من قبل أن ينزل أي من قبل إنزاله كما دي وأتو أما يتكلم من قبل من قبل هكتو بيوم وأتو dan saboda karfafa zance cewa kafin hakan wato bayi suna cikin wani hali na damuwa na mublisin suna cikin ɗebe tsammani ne qabla an nazara alaihim kafin a saukar da ruwa a kansu wato suna cikin ɗebe tsammani wannan kuma su kai to mana halin dan adam ne wato idan an jarrabe shi sai kusan ɗebe tsammani sannan kuma wato idan an jarrabe shi da wahala kenan idan kuma an ni'imta shi to kuma sai ya samu kansa cikin farin ciki wani lokacin ma har ya ƙetare iyaka wajen farin ciki din ya zama mai alfahari innal insana khuliqa alwa'a idza masahu sharru jazua wa idza masahu alkhairu manu'a kaga haka dan ada yake anan gurin fa idza hum yastabshirun wato sun saba alkhairi kenan wa in kanu min qabla an yunzala alaihim min qablihi lamublisin idan an jarrabe su da babu kenan ba wanda yake fita daga cikin wannan yanayi wato idan ya samu ni'ima baya farin ciki irin na alfahari sai dai farin ciki na godiya ga Allah dan zantar da mutane ni'imar Allah bisa ga kaidar wa amma bi ni'imar rabbika fa hadith ba ko mai duniya lokacin da aka jarrabe shi da babu to ba mai yin wannan fa Allah ce illal musallin alladhina hum ala salatihim da'imun walladhina fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum zuwa karshen sufofi guda takwas da aka siffanta mumune na gari cewa su kadai ne idan an jarrabe su da babu ba sa raki idan kuma an ba su alkhairi ba sa rowa mummunan da aka lissafa masu wannan siffofi guda takwas cikin surtul ma'ari su kaɗai ne wato ba su haka su sukan zanto idan an jarrabe su da babu sai su yi hakuri idan an jarrabe su kuma da samu sai kuma cewa Allah godiya ubangiji ta yi fanzur ila asari فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لولوا من بعده يكفرون انظر duba ka gani ayyuhan nazir ya kai mai kallo irin na basira zira ido ila asari rahmatullah zuwa ga guraben rahamar ubangiji ta'ala bidal ya asari a wata kira'a kenan asari wa quri'a asari a wata kira'a fanzur ila asari bil ifradi wato kalmar ta zanto mufrada ai ni'matahu bil matari duba guraben ni'imar ubangiji abinda ake nufi da ni'ima anan shine wato guraben ni'ima anan wato ruwan sama ni'ima ruwan sama ce ko rahama kai ruwan sama dan ni'ima duba ka ga arda yadda ubangiji ta'ala ke rayar da ƙasa. ba da mautiha bayan ta mutu ta kekashe an yamsiha bayan ta kekashe ta bushe bi an tumbit ta yadda za ta zanto yanzu tana tsirar da tsirrai a kanta inna zalika la muhyil mauta lalle mai yin haka dinnan rayar da kasa bayan mutuwar ta mai ikon rayar da matattu ne a gobe kiyama wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma lallai si mai iko ne akan komai min zalika al daga cikin hakan wato akwai ba'a wato shine tayar da mutane a gobe kiyama wato raya kasa bayan mutuwarta dalili ne akan yiwuwar tayar da mutane a gobe kiyama Allah ya maimaita wannan a cikin alqur'ani a wurare da dama cikin suratul hajji cikin suratul qaf cikin surori daban-daban na alqur'ani a suratul fusilat sai ya kulla alaka tsakanin rayar da kasa da kuma wato ainihin rayar da mutane a ranar tashin kiyama yadda rayar da kasa bayan ta bushe ta ke kashe bai gagarin ubangiji ba to haka farfado da mutane da tayar da su a ranar tashin kiyama ba zai gagari ubangiji ta ba afalam yanzuru ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda badadnaha wa alqayna من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا من سوكر daga sama ruwa mai albarka fa ambatna bihi jannatin wa habbal da wannan ruwa muka fitar da jannat lambuna gonaki garka garka gona gona lambu daban-daban wa habbal hasid da kwaya wadda ake girbe ta kamar gero da dawa da dukkan dangin abin da girbe shi ake wannan khala basikatun laha fal'un nabi da itacen dabino basikatun dogaye laha fal'un nabi wato ainihin suna da dodo suna da huda nabi wanda yake da dabino akai da Allah sai ke rizqan lil ibad wannan arziki ne gaba ne rizqan lil ibad hada sai ce fa ahyayna bihi baldatan maita sai muka rayar da kasa ke kasashiya bihi da wannan ruwan sai ce kazalikal khuruj to kamar haka ne kuka wurin daga cikin kamar bara ranar tashin kiyama kazalikal khuruj kamar nan gune da yake inna zalika la lalle mai yin haka yana da ikon kan rayar da matattu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko mai iko ne komai in inda za mu aiko da iska kaga nan gurin ya ce iska rihan da yake yahan inda za mu aiko da iska mudirratan wanda za su cutar alal nabati dangane da tsirrai da ta'aziban lahum dan azabta bayi liyuminu dan su imani fara'auhu kuma su duba su ga ma nabata abin da ya tsiro daga cikin kasa al-muhim na asar rahmatullah wanda shi ake nufi a bai da aka ce banzo ila asar rahmatullah abin da ke tsira daga cikin kasa kenan fara'auhu musfarran su ga abin da ya tsiro daga cikin kasa musfarran wato ya zama fatsi fatsi ya zama rawaya wato saboda ruwan sama ya busar da shi ya zama ba koren launi gare shi ba yanzu kuma ya zama rawaya saboda kekacewa da bushewa ayyabisa la zanno min ba'dihi yakfurun to da mutane sun yi ne min ba'dihi bayan faruwar haka din yakfuruna suna masu kafircewa ubangiji ta ana badala an yi yatawada'u li yu'minu a madadin su kaskantar da kai ga Allah su yi imani talaban lirrahma suna masu neman rahmarsa wa huwa mithlu qawlihi ta'ala wannan daidai yake da fadin Allah ta'ala falawla izza'ahum ba'athuna tadarru walakin qasat qulubuhum wa ina ma lokacin da azabar mu ta zo musu sun da ke sun mika kauya da Allah da Allah ya jarrabe su da fari da Allah ya jarrabe su da karancin ruwa ina ma sun mika kauya da Allah walakin sai dai kafir qulubuhum zukatan sun ke kace ba su mika kauya da Allah ba ba su kaskantar da kai ba wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malun shedan ya kawata musu kyawun ayyukan to kamar haka ne wannan aya take cewa lokacin da mutane suka ga kasa ta ke kafiya madadin su koma ga Allah kuma sai sai kare taurarewa sai kafirce ubangiji ta Allah nazallu min ba'di hiya kafurun inda zai yi haka da cewa kuma za su yi sai ubangiji ya ce فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مجرمين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ubangiji ce fa innaka la tusmi'ul mauta fa innaka lalle kai ya muhammad ya kai wannan manzo mai girma la tusmi'ul mauta baka da ikon jiyar da matattu sautinka wala tusmi'u summa addu'a baka iya yadda kurame kiran da kake musu idza wallau yayin da suka juya baya mudubirina suna masu gujewa gaskiya da ta hakikil hamza sai ne wannan wato ka tabbatar da alhamza guda biyu fa innaka la tusmi'u mauta wala tusmi'u summa addu'a idza wallau addu'a idza addu'a i wato zaka tabbatar da alhamza guda biyu kenan wa qura bi tashil thaniya a wata kira'an za a yi tashilin alhamza ta biyu wala tasmi'u summa du'a iza bainaha wa bainal ya wato ba alhamza ba ba kuma ya ba dai idan kace i ya zama alhamza idan kace yi ya zama ya'un to sai ka bayyanar da wani sautin da yake da tsakatsakiya shi ba tsantsar ya'un ba ba kuma tsantsar alhamza ba sai ka ce me yi wala tasmi'u summa du'a iza wallahu iza wallahu yi kaga ba i ba ba yi ba eh wannan shine at-tafsil kenan wala tusu summa du'a idza wallu mudbirin wa ma anta bi hadi al-ummi an dalalatihim ba za ka iya shiryar da al wato makafi ba an dalalatihim yayin da suke cikin fatan su in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina ba wanda kake ikon ziyar da shi sautinka sama'a ifhamin wa qabulin jiyarwa ta fahimtarwa da kuma mutum ya karba abinda ka fahimtar da shi din illa sai wanda ya imani da ayoyin mu fahum muslimun wato suka zanto musulmi mukhlisina bi tawhidillah waɗanda suke ikhlasi wajen ta Allah subhanahu wataala to me ake nufi da al-mauta anan gurin fa innaka la al mauta sannan me ake nufi da al-asummu wato kurame me ake nufi da al-ummu wato makafi kaga al-mauta dan ilna al-mayyit ko al-mayyit wato ba tare da ya'un ba al-mayyit wato ba tare da shidda akan ya ba almai almauta matatu kamar yadda asummu jam'i na al'asammu al'asammu wato kurma guda ɗaya kenan asummu jam'in su kenan al'ummu matafi da yawa al'a'ama guda ɗaya kenan to me yake nufi da waɗannan da aka siffanta da wannan siffa matatu makafi ana nufin siffofin waɗannan a yadda suke a hakikanin kurma mutumin da baya jin sauti makaho mutumin da baya ganin launuka matacce wanda ba rayayye ba bare a jikinsa yanzu su ake nufi haka waɗansu malamai tafsiri suka ce su ake nufi waɗansu malamai kuma suka ce a'a abinda ake nufi da waɗannan kafirai domin kafirai rayuwarsu kamar matattu ne tunda ba a kai imani suke ubangiji ta lati inna ma yastajibu allazina yasma'un wal mauta yab'athuhum Allah thumma ilayhi yurja'un al mauta cikin wannan aya a galibin maganganu na malaman tafsiri wato kafirai kenan su ba sa ji inna ma yastajibu alladhina waɗanda suke ji ai suna suke ansa kiran mai kira wanda dai ya ansa manzon Allah to hakika ya zama mai ji kuma ya zama rayayye amma wal mauta waɗanda kuwa suka ki ansa kiran manzon Allah Matatu, kaga ga su a raye amma hukuncin su hukuncin matattu tunda an halaka jinin su inda yake zai tafi ya ba asuhum Allah kyale su Allah zai tayar da su gobe kiyama kuma ya musu hisabi kan abin da suke kamar yadda Allah ya ce aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman masaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha zuwa karshen aya kaga mai anan gurin ana nufin matacce ma'ana wanda yake bai da imani fa ahyaynahu sai muka rayar da shi ma'ana muka sa masa imani kenan li yunzira man kana hayyan alhayyu anan rayi ana nufin mummuni dan haka a karshe sai ce wai hikkal qawlu alal kafirina bai sai ba wai hikkal qawlu alal mayyitina da matattu ake nufi da aka ce alhayy da kishin alhayy shine mai matacce ce wato alhayyu rayayye almayyit shine matacce kenan to amma tunda alhayyu ana nufin mummuni sai aka kawo kishe mummuni ne wa kafiri ne aya ta ce li yunzira man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin kaga kishiyan alhayy kenan ina fata an fahimta da haka a nan gurin da yawa daga cikin malamai suka ce kafirai ake nufi da wannan aya fa innaka la tusmi'ul mauta to amma kuma wani zai ce daga to ai kafirai suna jin sauti ko malamai suka ce ji iri biyu ne akwai ji na kaji sauti baka fahimci me aka ce ba akwai ji na ka ji ka fahimci me aka ce kuma ka yarda da shi to dukkan jin da sauki kawai ka ji baka fahimci me aka ce ba ko ka ji ka fahimta amma baka yarda ba wannan jin da shi da babu duk ne ina ta an fahimta amma ji wanda ka fahimci me aka ce kuma ka yi aiki da shi to wannan shine ji na hakika an gane ku dan ka kafirai suna ji kuma wani lokacin sukan fahimta amma sai su bijiri nahnu a'lamu bima yastami'una bihi إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا kaga Allah ce mun san abin da suke ji din yayin da suke ji mun san me suka ji ko mun san sun fahimta amma so san dare har suka rinka gani da juna to me zamu mai san masa da martani ai ba mai da martani ga abu sai in ka fahimci me aka ce to sai ka doka mai da martani izhum najwa suna gani da juna don mayar da matsali iz yaqulu zalimuna suka rinka cewa in tattabi'una illa rajulan masura Allah sai unzur kaifa darabu lakal amsala fa dallu wa la yastati'una sabila duk da suka buga maka wani misali ma'ana suka siffanta ka da cewa wai kai ne mashhur an kai da ka duba yadda suka siffanta ka da irin wannan sifa wanda yafi kowa aminci a duniya wanda yafi kowa hankali wa ce an kai da fa dallu sai suka bata fa la yastati'una sabila dan haka dai kafirai ake nufi da wannan fa innaka la tusmi'ul mauta ولا تسمعوا ثم الدعاء اذا ولوا مدبرين كو iya kara karfin maganar da fadin Allah ta'ala inna sharrad dawabi inda Allah summul bukum alladhina la yaqilun walau alima Allah fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la wa hum muridun inda Allah ya san akwai alkhairi ta tare da su da ya jiyar da su jiyarwa ta fahimta kai eh, ko da ya jiyar da su jiyarwa ta fahimta latawallaw ta su juya baya wa hum muridun kaga sun ji din kenan amma jin da baka fahimta ba ko ka fahimta baka yi aiki da shi ba ya da amfani sai sa aka siffanta su da cewa ba sa ji to kaga nan an siffanta su da sofa uku na farko ga su matattu na biyu ga su kurame na uku kuma ga su makafi Wala ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرين ma انت بهذا العمي عن ضلالتهم in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fa muslimun wannan dai galibin abin da malaman tafsiri suka faɗa kenan kamar yadda na faɗa tun farko akwai malaman da suke ganin cewa a nan gurin ana nufin rayayye sai zan to misali ne ake yi fa innaka la sunan mota kai ba ka iya ba ka da ikon jiyar da matacce lokacin da yake cikin kabar ba ka da ikon jiyar da shi an gane ko wala tusma'u summa ba ka da ikon jiyar da kurma wanda baya jin sosai wa ma anta hadal ummi ba ka da ikon nuna wa makaho wani abu ka sai ya kalla dan wannan shine eh, hidaya din kuriyar da shi abin nufi kamar yadda ba ka da ikon jiyar da waɗannan to haka kafirai ma ba ka da ikon jiyar da su yadda ka san makaho baya iya gani ganin da zai amfane shi to haka kafiri ba ganin da yake ba gani ne mai amfani ba shi da makaho duk daya wato kamar an faɗi masu waɗannan sifa bisa ga hakika dan a buga misalin wa kafirai da su kaga dai karshe sai zai ga duk maganar tana ya ta koma ta zama daya to amma idan mun ɗauke ne maganar amfanin maganar shine idan mun ɗauki wannan tafsirin cewa eh la tasmil mota ba ka da ikon jiyar da matacce yana da amfani sanin wannan tafsirin domin idan mun yadda da eh, eh, mun sallama da wannan tafsiri kasancewar malamai da dama sun faɗe shi kuma a wani wuri suna haɗewa da tafsirin farko to za mu samu waɗansu hadisai da za su kawo mana cikas wajen wannan an ce da manzon Allah ba iya jiyar da matattu to ya aka yi bayan an je yakin badar an kare kafiran da aka shi cikin manya-manyan kafirai sanadi da quraish irin su Shayba ibn Rabi'a da Utba ibn Rabi'a da sa Abu Jahal manzo Allah sai aka dauke su aka watsa su a cikin wata rijiya da ake kira da suna Qalib a filin Badar bayan manzo Allah ya kwana uku a wajen yana mai godiya ga Ubangiji ranar da za su tashi zuwa Madina bayan ya haura kuma su sai daidai wajen wannan rijiyar yi kira su tsaye bayan ɗaya ya Abu Jahal ya Utba ibn Rabi'a ya Shayba ibn Rabi'a ya Fulan ibn yana kiransu bi asma'ihim wa asma'i abaihim ya wani dan wani ya wani dan wani hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan alqawlin da Allah ya kun samu gaske ne ko ba gaske bane ba Umar dan Khattab ce da shi ya za ta magana da matattu da yau kwana uku a cikin rijiya suna mace sai manzo Allah ya ce na rantse da Allah ko dan na buku fi su jin abin da nake faɗa ba yanzu kaga nan manzo Allah ya jiyar da wa matacce an ce kuma fa innaka la tusmul mauta kuma hadisin yana cikin bukhari sannan kuma ga hadisin da ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan mun kai mamaci an binne ta a cikin kabari yayin da mutane suke juyawa innahu la yasma'u qur'ani alihim yana jin motsin takalman mutane lokacin da suke tafiya gida shi mamacin kaga nan gurin ba an jiyar da mamaci kenan sannan ga wani hadisi daban da yake cewa lokacin da duk kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallama ubangiji ta ala zai dawo masa da ransa ya ce maka wa alaikum salam kaga anan manzon Allah ma ya ji sautin mutane kenan lokacin da suka masa sallama sannan kuma da kansa ya ce ku yawaita salati a gare ni a daren juma'a da ranar juma'a domin salatin ku ta ana bullo min da shi har wani sahabi ce ta yaya za mu yi maka salati kuma ka ce ana bujiran maka da salatin ma'ana ana nuna maka mun yi gobe mu yi ba bayan ka riga ka riddige a cikin kasa sai manzo Allah ce inna Allah harrama alal ardi an akula ajsad al-anbiya Allah ya haramta wa kasa naman annabawa A hadisi daban daban man da waɗannan amma da waɗannan sun wuce sauran da ban kawo ba tunda ba zan yi istiabi ba a nan gurin sai zanto cewa wannan hadisai sun cikar da zahirin wannan aya sai malamai suka ce ba karo da juna tsakanin ayar da hadisa. na farko dai su kafiran badar a wannan lokacin ne da manzon Allah ya zo wajen aka dawo musu da zansu dan su ji ne ce dan hakan ya zama musu kunyatarwa da kaskantarwa a gare su kafin ya zo wajen ya tsaya a bakin rijiyar ba ran a jikinsu bayan ya kammala maganar sa ya tafi kuma an sake zale ran an dawo da ran ne iyakar dakika ko daƙiƙa biyu wato minti ɗaya ko biyu ko gwargwadon yadda manzon Allah ya samu daman ya faɗa musu wannan magana da haka a wata riwayar ta ummu na Aisha yace ma antum bi asma'a lima aqulu lahumul ana aw kama qala sallallahu alaihi wasallam kaji kamar al'ana ai takhsisun zamanin jin su ma'ana ku nan a yanzu ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba tunda yake a yanzu a ce banda kazu banda kuma yin an juma wannan yana a daidai lokacin ne kawai suka bi to kaga bai karo da ayar ba kuma hadisin cewa mamaci na jin karan takalmin mutane lokacin da suke komawa gida shi ma a daidai wannan lokacin ne da zarar sun tafi kuma ba a yi wani lokaci da aka ce da zai sake ji ba in ko mun samu wani lokaci da hadisi ya tabbatar sai a tabbatar ma'ana dai dukkan su wannan sai ya zanto taksis ne lil umum aya ta zanto amma hadisi kuma ya zo me kha ya zama la ta'arudu bainal am wal kha ba sun karo da juna tsakanin nasi am da kuma nasi kha nasi am ga mai wanda ya tafi komai nasi kha wanda ya zo ya kebance wani abu yake banda kaza kaga bai ci karo da wancan ba ina fata an fahimta a takaice dai wannan shine fa innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u du'a wa la tas wa la tusmi'u summad du'a idza wallaw mudbirin wa ma anta bihadi al-ummi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fa hum mutamakkilun الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة الله الذي خلقكم من ضعف من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله الذي خلقكم من ضعف وبنجي تعالى shine wanda ya halitte من min kowane ɗayan ku yana cikin hali na rauni sun maja'ala min ba'di a ba'atin kowa sannan bayan wannan rauni sai ubangiji ta ala sanya muku karfi sun maja'ala min ba'di kowatin a ba'afan wasai ba sannan bayan wannan karfi kuma sai ubangiji ya sanya muku wani rauni wasai ba haɗu da furfura an gane ku ba a fulkibar kenan wato rauni na an manyanta wa shaybul harin wato da kuma wato furfura ta an tsufa wa ba'du fi salasa bi dhamm awwalihi wa fathihi wato lafazin ba'ab a kalmomin da suka rubuta har su uku cikin wannan aya za ka yi wa babun din nan rufa wa fathihi ko kai masa fataha wato Allahu allazi khalaqakum min du'f thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shayba a wata kira'ar kenan a wata kira'ar kuma da fataha kamar yadda malam ya zaba kin kowace kira'a tabbatacciya ce da abba'afu da abdu'afu don ma'anar su daya kamar yadda kake cewa alkarhu da alkurhu don ma'anar su daya wato alkarhu abinda ake ki haka alkurhu abinda ake ki kutuba alaikum alkitabu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarsilu nisaa karha aw wata qira'a la yahillu lakum an tarsilu nisaa kurha ko ka ce alkarhu ko alkurhu ko abba'u ko abdu'u duk dai ba anan da haka kira'a guda biyu su tabbata akan kalmar wato wannan abin da yake nunawa wannan cewar Allah subhanahu wataala wajen halitta ya halitta mu muna cikin rauni farko dai malamai suka ce ba'af nan wurin wato da'if ake nufi sai a kawo ba'af wato an abinda ake nufi da kalmar wato suna wanda yake ma'abucin sifa kamar da'if idan kace da'if mai rauni an fahimta ko to amma sai aka kawo masdarin kalma wato tun suna kamar ismul fa'il ko ismul maf'ul a kawo masdari wannan ana ana yin sa a cikin alqur'ani ko cikin hadisi wato litawkidi ma'ana dan karfafa ma'ana ina fata an fahimta da sai a ce Allahu allazi khalaqakum minkum da'if an fahimta ko amma sai aka ce min ba'd a madadin da'if za ka kawo ne ba wato cikin alqur'ani ko hadisi ana haka manzo Allah ce man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa kaga raddun ay raddun mayarwa amma mazdarin kalma shine mayarwa amma abinda ake nufi ismul maf'ul mardud man ahadatha bi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa mardudun wannan abin abin mayarwa ne amma sai aka ce shi mayarwa ne ba ba ma abin mayarwa ba kaga ni tawkidul ma'ana karfafa ma'ana ne wannan ina fata mun fahimta wato wannan ubangiji ta'ala ya takaice zango na dan adam a tsayi a matsayin zango guda uku zango na farko abba'ab zango na biyu alquwa zango na uku na karshe kuma shine abba'ab bambanci tsakanin ba'ab na farko da ba'ab na biyu ba'ab na farko shine ba'ab tafula rauni na yarinta a lokacin mutum baya da kwari sannan baya da hankali sannan kuma bayan ya manyanta wancan kuma rauni na tsufa a lokacin karfinsa ya ragu in ma da yana da shi sannan kuma hankalinsa ya ragu in ma da yana da shi ka kowanne rauni ne to a nan wannan aya sai sun da kamar zangon halittar dan adam guda uku ne daga rauni sai karfi daga karfi sai rauni amma ubangiji ta ala ya nuna eh, zangon halittar dan adam suna da yawa a wani wurin an gane ko kamar abin nan da ya kawo cikin surfin nur wanda kada kalaka dan insana min kula da kun min tuyi kuma da allahu nutu fatan fi kararin makin sun ma kalaka dan nutu fata alaka fa kalaka dan alaka ta mudba fa kalaka dan mudba ta izaman fa ka tauna izama lahma sun ma insa allahu kalkan akar fa tabaraka allahu ahdun khalifi kada zan guda bukai bakwai kina da haka ce kalaka kun atuwara ma'ana ya halice ku atuwaran zango bayan zango kamar kuma idan mun fasara ayar la tarkabun na tabaqan an tabaqi zango bayan zango shi kaga ba zango uku bane ba kenan sama da haka dan gashi suratul nur ta kawo guda bakwai a hade a wuri guda to sai malamai suka ce ai waɗancan guda bakwai din gaba ɗayan su suna daga cikin da'aful awwal kenan rauni na farko su duka da idan ka su duk mutum yana cikin rauni ne a zango na farko ina ba da an fahimta suratul nur ba ta yi maganan kowa ba ba ta yi maganan kuma abba'atu tsani ba rauni na biyu duk wancan zango guda bakwai ya shafi raunin farko shine rauni na yarinta dan Allah ya ce wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan kaga nutfa dogon mali fi qararin mukin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa kaga 'alaqa fa khalaqna al-'alaqata mudghah fa khalaqna al-mudghata izaman fa kasawna al-izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar wancan na farko sulala halittar annabi adam kenan guda shidan karshe da ya shafi jariri a ciki to ka ganin gurin sun ma'anta ana hukuntar akar aiki ne jariri ثم يوصل اليه الملك كنن فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله wa وجسين أو سعيد dukkan wannan yana cikin zango na adda'af kenan gaba daya da'af al-awwal kenan a sai ka gabatar da rubutuna tsakanin wannan aya da ta tabbatar da zango uku da wata da ta tabbatar da zango zango har guda nawa har guda bakwai idan mun hada da na annabi adam ko kuma shida idan mun takaice akan jariri a ciki Allahu الذي خلقكم من بعض ثم جعل من بعض ba'sin قوة ثم جعل من بعض قوة ba'san wa tsakanin zango rauni na farko da rauni na biyu cikin su wanne ya rauni su na ƙarfi ya fi wani ga wani misali ga misali da a ce da a ce kana cikin duhu sai aka kawo haske kana cikin harkar nan ka saba da shi sai aka sake ɗauke wuta ko kuma cikin duhu tsakanin duhu na biyu da duhun can na farko wanne hori duhu ubangiji ta lafi Allahu allazi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa tayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alim al-qadir shi rauni na farko rauni ne kadai rauni na biyu kuma bayan rauni da furfura ka san ba duka dan adam ne ke san furfura ba shi yasa waɗansu idan ta fito suke canjewa waɗansu kuma su ko ba haka ba idan nake ce fenti ina nufin idan sun sa bakin launi idan su rufe furfura amma idan mutum ya sa lalle wannan sunna ne lokacin da baban sai na abubakar da musulunta bayan an yi fatawa makka wato abin da abu kuhafa kenan aka zo da shi wajen manzo Allah manzo Allah ya ji gashi ya manye da kuma kan shi fari fari ba inda su dinga shi yake baki sai sai ku kai shi wajen matansa su ce su dan irina masa kan amma kansa sa baki su sa lalle in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a sa masa lalle wato dan dai a dan rufe ne fulfular dan fulfular tana sa dan adam ya karaya wani lokaci sai ya cewa wato ba shi ya ki kaga ita kanta rauni ce kaga rauni biyu ne duk yadda ya kwalliya idan ya kalli dressing mirror sai ce kaga ba dan wannan fililin ba ai da ba dama sai sa waɗansu malamai suka fassara cewa fulfura ita ce nazir nazir shi yasa waɗanda suke da karancin fahimta game da addini da furfura ta fito sai ko su cin ta ko kuma su mata bakin fenti to kuma duk da kai fenti in dai ba ne kam ai wannan fentin ba zai mai da kai yaro ba <laughs> baka ji da abu tamam bai ce a tarju an suna wa an tashakun kama kad kunta ayyama shababi laqad khada'atka nafsuka laysa thawbun darisun kal jadid min as-siyab to so kake bayan ka ba. ka zama daidai da yara samari yan mana bakwai faqad khada'at ka nafsuka tunanin ka yayin da ka laysa thawbun darisun kal jadid min al-thiyabi sabon tufafi baya daidai da kwanci adami ba yadda za a yi zama daidai to Allah gana da mu ubangiji ta lafiya Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha'u wa la yumlik wannan abu yamin ne to zango uku din za ka gaishe cikin sulhul hajj za ka gaishe Allah kalli cikin sulhul kafir waɗannan wurare ko guda biyu ka dauka sun karawa wannan karfi ya ayyuhan nasu in kuntum fi rajin min al فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا kaga duk zangon farko ne wannan ثم لتبلغوا أشدكم عند وجن كنتيكنا sannan wa minkum man yatawaffa wa minkum man ila arzalil umri kaga zama rauni na biyu to kaga rauni na biyu sai aka sa masa suna arzalil mafi kaskantar rayuwa kaga ko shi babu yana da takeici sama da na farko ke dan lokacin da kake rauni na farko ba ka jin takeici amma annabi fa sai ta takeici kuma sai ta manzon Allah ya nemi tsare kar Allah ya kai shi nan arzan al-umri da kai la alama min ba'di ilmi shay'a هو الذي خلقكم من تراب ثم من علق ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا هذا لتكونوا شيوخا كما دي wannan zangon ne ya khalqu ma yasha Allah na halittar irin abin da ya ga dama min ad-da'f bi anwa'i rauni da dukkan nau'ikan sa wal quwwa da kuma karfi da anwa'i da ire-irenta wa shabab da kuma samartaka wa shayba da kuma tsufa wal imani wal kufr Allah na kaddara waɗansu su zama mummune waɗansu kafir fa yarbitu ba'da khalqihi bi ba'd ya hada wani sashi na halitta da wani sashi wa huwa al-alim al-qadir Allah shine al-alim masani bi tadbir khalqihi sai da gudanar da lamarin bayi al-qadir kuma shine mai iko alama ya ta kan duk abin da ثم ربط تعالى اختلاف احوال الناس في الدنيا باحوالهم يوم القيامه انا ان faɗi halayen mutane a duniya yanayin mutane a duniya sai aka kulla alaka tsakanin wannan da kuma yadda mutane zai zama lahira kamar da aya ta gaba ta nuna Allah ce ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ويوم تقوم الساعة على نبي القيامة ذات ساعة yuqsimul mujrimun kafirai za su yi rantsuwa malabi to gaira sa'a cewa ai ba su zauna ba fil qubur cikin kabarbaran su gaira sa'a sai awa ɗaya kadai duk zaman da suka yi a cikin kabarbara kafin a busa kafa ta cikin yama awa ɗaya waɗansu malamai suka ce malabi su ai malabi su fid duniya za su rantsi gaba ɗaya a duniya tsawon awa ɗaya suka yi da wanda yake kala 20 da wanda ya 30 da wanda ya hamsin da mai saba'in da dan tamanin ma duk rantsewa za su ce ai awa ɗaya kawai aka mu a duniya ba bamu rarar lokaci da ya isa mu samu lokacin da za mu yi tunani sannan mu yi imani sannan mu yi aiki ba kawai sai haka ce ko shi ne uzuru da haka yanzu ba za a yi musu azaba dan ba a ba su lokaci suka yi imani kuma za su faɗi wannan har da rantsuwa yukusul mujrimun ma su ghayra sa sun mayar da martani dangane da kafirai da ce laqad labistum fi kitabillahi haqiqa kun yi zama kamar yadda Allah ya ambata fi kitabillahi ai fi ma katabahu fi sabiqi ilmi zaman da kuka yi gwargwadon yadda Allah ya rubuta a iliminsa da ya gabata ila yawmil ba'si zama ne mai tsawo daga binne ku zuwa tashin kiyama fa hadha yawmul ba'si to wannan ita ce ranar tashin kiyama allazi ankartumuhu wanda kuka yi musunsa walakinnakum kuntum la ta'lamun sai dai ko mutane ne wanda ba ku da masaniyar wuko a hun faruwarsa ai la ta'tarifun wa la tuqirruna bi wuqu'ihi ba ku yadda ba sannan ba tabbatar da yiwuwar faruwar tashin kiyama ma'ana mun ne za su mayar da martani to sai aka ce allazina utul ilma wal iman wadanda aka bai ilimi da imani a nan gurin ana nufin annabawa ana nufin mala'iku ana nufin da salihan bayi a lokacin kowane annabi har zuwa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne za su mayarwa da kafirai martani kaga lalle kafirai za su sha an sake ya aka ce adadin annabawa gaba daya da adadin malaiku gashi ko da yawa ma ya alamu juzu rabbika illahu ga adadin salihan bayi kuma salihan bayin banda na cikin mutane har na cikin aljanu tunda su ma a cikin su akwai musulmai akwai waliyai wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun wa anna minnas salihuna wa minna duna zalika kunna qara'ika qida da a cikin mu akwai salihai waliyai akwai kuma tsara'ika ki daga tsariku daban-daban hanyoyi daban-daban wanda sun koce ta farki manzo Allah kaga suna da yawa ke mutane lalle kafirai za su sa ansa za su ce laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'th fa hadha yawmul ba'th walakinnakum kuntum la ta'lamun Allah ya ce fa yawma idzin لا ينفع الذين ظلموا يومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون فيومئذ أولا يني لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم yi zalunci uzurinsu da za su bayar ba zai musu amfani ba yi inkarin lahu tun da sun yi inkarin tashin kiyama an gane ku da kuma yadda suka dauki lokacin tashin kiyama zaman da suka yi cikin kabar bil kabar cikin kabari intizaran wato wannan uzuri ne wannan duk ba zai musu amfani ba shine la yanfa alladhina zalamu azratuhum wato wadanda suke zalunci wannan ba zai uzurin su ba zai karɓi ran tashin kiyama wala hum yusatabun ba kuma za a ba su damar gyara ba domin al-istita za su nemi a mayar da mu baya domin mu gyara sai a ce ba za a ba da wannan damar ba za su so ina ma a da su gidan duniya dan su gyara dan su ya laita nan raddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna min almu'minin idan ma za a maishe mu gidan duniya ba za mu kuma karyata ayoyin ubangijinmu ba za mu zama cikin mummune abin da su faɗa kenan sai Allah ce bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl abinda suke koyewa a da shine bayyana a gare su yau a sarari wa law ruddu adu liman hu an inda za a mayar da su gidan duniya za su sake komawa da haka mayar da su gidan duniya ba da amfani tunda in an mayar da su ma wato za su sake kafirce mu ubangiji shine wato anan ka gani ba za a ba ba za a karɓo uzurin su ba ba kuma za a ansa bukatar su ba dan a mayar da su gidan duniya an gane ku Allah ce fa in yasiru fa nar masu wallahum wa in yasta'tibu fa ma hum min al-mu'tabin inda za su nemi a mayar da su gidan duniya din ma to ba za a karɓo wannan bukatar na a mayar da su tun ba shine fa ma hum min al-mu'tabin wala hum yusatabun sallatin ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مرسلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل حقيقة من بقى ومتعني kowane irin misali a cikin wannan alkur'ani tambihan lahum dan fadakar da su wato an buga musu misalai daban-daban dan jan su. misalin da zai iya gamsar da dan adam ya gane ta farkin gaskiya wala in ji tahum bi aya amma inda kai zaka zo musu da kowace irin aya mu'jiza al asa kamar sanda ta annabi Musa wale da hannu li Musa irin wanda aka yi annabi Musa la yaqulanna allazina kafaru da kaji waɗanda sai kafirta suna cewa in antum illa mubtulun in antum ku musulmi ba ba komai kuke yi ba illa mubtulun fa ta kawai kuna barna ne kuma barna ne ayar da kazo da ita ba aya bace tsafi ne mu'jiza da ka kazo da ita ba mu'jiza bace tsafi ne rufa idan ne kake mana wato bangi da Allah na sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wadanda kafirtin yayi kanta a cikin su ko da manzo Allah zai zo musu da mu'jiza din dan su ba za su yi imani ba innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم إن أنتم إلا مبطلون ai ba komai kuke yi face barna ai ashabul abatil ma abuta barna kawai ai ma jitum illa min tubtilu adatina kun zo da mu'jiza ne dan ku yi amfani da ita wajen rusa al'adunmu wata kalidina da sauran ababai da muka muka gada Allah ta warasnaha min aba'ina wannan muka gada daga wajen iyayenmu kuna son ku rushe abin da aka samu iyaye da kakanni a kai ku kawo wani sabon abin da iyaye da kakanni ba su san shi ba wato haka wai kafirai suke tuhumar annabi da sahabban sa kenan Allah ke kazalika yatba Allahu ala qulubil ladina la ya'lamun kamar haka ne ubangiji ta'ala ke sanya rufi a kan zukatan waɗanda ba su yi imani ba la ya'lamuna waɗanda ba su da sanin komai illa zahiran min al-hayatid dunya sai zahirin rayuwar duniya kawai suka sani yadda za a rayu yadda za a ci yadda za a sha yadda za a yi noma a yi sana'a a samu kuɗi kawai suka sani wa hum anil akhirati hum ghafilun su game da lahira sun zama gafalallu Allah yana sanya rufi akan zukatan su kama su bi a ala qulubi haula irin yadda ya sanya akan zukatan waɗannan da Qur'ani ke magana akan su Allah ki fasbir ya haƙuri ya kai wannan manzo ala tahammuli azab bisa ga wato eh, jurewa cutar wanda za su yi maka inna wa'dallahi haqq alƙawalin Allah gaskiya ne bi nasrika alaihim cewa zai taimake ka akan su zai baka nasara akan su maza Allah ana lallacin shi ya zama mai haƙuri akan wannan kamar da kowane mai wa'azi kowane mai fadakarwa shi ma ana lallashin shi ya zama mai hakuri dan babu yadda za a yi da'awa ta yi sai da hakuri wala yastatifannaka alladhina la yuqinun kar wadanda ba su da yaqini ilbasi dangane da tashin kiyama la yastatifannaka kada ka bari su fusatar da kai su saka fusata al istighfar asalin sa a larabci shine hamdul insani ala sifa sanya mutum ya zama mai rauni baya da nauyi to kuma akan ce mutum ya zama mai rauni baya da nauyi idan ya zanto baya da tunani a iya ziga shi yayi abin da ba shi ya kamata yayi ba kamar yadda fir'auna yawa mutanen sa fasta kaffa qaumahu fa ta'uhu innahum kanu qaumun fasikin kaga ya daina hankalin su su kuma suka bi shi to akan dauki kuma al istighfa a cewa mutum mai rauni wanda baya da nauyi shi ne wanda aka ta shi da yawa domin dan adam lokacin da bai yi fushi ba yana da nauyi amma lokacin da yayi fushi to raunin sa nauyin sa yana raguwa sai da ƙila yanzu ya kai doka ko ya kai mali to wannan shi Allah ke nufin kar manzon Allah yayi kada kafirai su sa shi haka wato kada su fusatar da kai su sa ka damu duk irin bakar maganar da za su faɗa kai dai ka juri. shine ma'anar wala da yastakhaffanaka alladhina la yuqinun ay la yahmilannaka al-khifa wa taysh kada wato bi tarkin sabari ai la tasruku ma'ana kar su dora ka bisa ga alkiffa shine rashin rauni kamar rashin yin tunani kafin zartar da al'amari wa sai da daraje. kafin wato kafin mutum yayi tunani mai kyau abu kar sa ka haka bi tarki sabari da yadda zaka zanto ka baka da hakuri ai la tasrufu kar ka bar hakuri kada waɗannan su saka ka bada'at sura bi wa'di Allahil mu'minin suran ta fara da irin alƙawarin da Allah ya wa mu'minai fi nasrul rum wajen cewa zai taimaki rumawa a ciki akan farisawa fi bid'i sinin wato a shekaru kadan wa khatamat bis sabri hatta ya'ti wa'du wa'adullahi bihi sannan kuma surar ta cike da yin haƙuri har zuwa lokacin da wa'adin Allah zai zo wato a farko kenan tunda aka yi musu aka ce um, rumawa za su ci nasara nan gaba akan farisawa wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawm yafra al-mu'minun kuma suka za kai jinkiri tsakanin alƙawarin da zuwan nasara sai da aka yi shekara nawa bakwai to kaga ai hakuri ne ke sa kai jira shekara bakwai wancan fa alƙawari ne da Allah ya annabi da sahabbai kuma su ne zababban mutane a ban kasa amma ba a cika alƙawarin ba sai bayan shekara bakwai to idan kai addu'a yanzu ba an samu ka gobe ko jibi kuma shikenan kai sai ka damu ko kika yi addu'a ba an samu ki ba wata ɗaya ko wata biyu sai mutum ya ce na roƙa na roƙa na ji shiru ba annabi da sahabbai sai da aka shekara bakwai aka cika alƙawarin kai ma Allah zai cika maka Allah baya saba sai dai kai dan adam idan ka karya sharadi na karba addu'arka Wasu jama'a ala rabtul ahwal bil hayati al insaniyya ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya sannan sura ta kunshi kulla halaye dangane da rayuwar dan adam a nan duniya da rayuwar dan adam a lahira rayuwarsa a nan duniya ita ce hoto na rayuwarsa a lahira a duniya in yayi imani yayi aiki da gari to shi kenan ranar tashin kiyama yana cikin aljanna fa amal ladina amanu wa amil salihati fa hum fi rawdatin yuhbarun amma idan duniya ya kafirce ya bijire to a can yana gidan azaba kenan wa amma alladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah fa ulaika fil azabi muhdarun kaga an kulla alaka tsakanin rayuwar duniya da kuma ta lahira to abinda muka faɗa zama daidai ubangiji da Allah ba mu lada wanda Allah ya na tambaya ne dangane da faɗin Allah ta'ala la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardaati Allah fa sawfa nutihi ajran wannan aya tana cikin suratul nisa abinda aya take cewa la khaira fi kathirin bin najwa babu alkhairi a cikin da yawa na ganawa da mutane suke shawarwari da mutane suke da juna da meeting ga dan ana meeting a can ana tattauna a can wani lokacin ko da sunan addini wani lokacin da sunan siyasa wani lokacin da sunan ma'aikata wani lokacin da sunan kungiya ta karkara ta gari ta aikin gayya da daga cikin ganawar da mutane suke babu alkhairi a ciki illa man amara bi sadaqa sai fa in a cikin ganawar wani yayi wa dan uwansa umarni da yin sadaka sadaka ta wajibi wato kamar zakka kenan ko sadaka ta nafila aw ma'ruf ko kuma a cikin tattauna an tattauna wani abu da ake kira al-ma'ruf al-ma'ruf shine dukkan abin da zai zama alheri ga al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan a majalisa ta jiha aka tattauna abin da zai zama alheri ga al'umma ta jiha gaba daya ko ta wata karamar hukuma to kaga wannan ya zama ma'aruf idan a cabinet na gwamna aka tattauna wani abin da ya zama alkhairi ga jiha ko wata karamar hukuma kaga wannan ya zama danyen alkhairi kenan haka idan a majalisar karamar hukuma haka idan a majalisar sarki ko gidan hakimi haka idan a kungiyar unguwa ko kungiyar gari ko aikin gayya aka tattauna wani abin da ya zama alkhairi ga jama'a alkhairin nan kila wani abin da yake da alaka da addini tsantsa ko yake da alaka da rayuwa abin da yake da alaka da addini tsantsa ya za a samar da masallaci ko na juma'a ko na kamsu salawat ya za a samar da makarantar islamiyya ya za a samar da gidaje na renon marayu ko wadansu ayyuka na jin kai kamar gidajen renon marayu samar da ruwa gyara hanya cike wadansu gulabe duk abin da dai wani zai haɗu da wani a tattauna kan ɗaya daga cikin wannan ya zama mai ma'aru ganawar mutane ba alkhairi sai fa in wani ya umarci wani da sadaka ko kuma ma'aru au islahin bainan nas ko kuma an gana da juna ne dan yin sulhu tsakanin mutane wani yana faɗa da wani kazo zaka sasanta su ko wani na gaba da wani aka za a sasanta ko wani sun yi wa juna fahimta ba da ba aka za a tattauna amma dukkan wani gani da za a yi wanda baya shiga karkashin ababen nan guda uku Allah ya ce babu alkhairi a cikinsa dan haka duk wanda ya samu kansa a wani wurin zama yayi kokarin ya tantance abinda ake tattaunawa ɗaya daga cikin guda uku nan ne ko kuwa matukar ɗaya daga cikin guda uku nan ne suka wa Allah godiya da ya kaddara kanka amma matukar ba zai shiga cikin waɗannan ba to Allah ya ce la khaira babu alheri cikin da haka ya kamata mutum ya tantance ka koyo da dama mutane za su haɗu su tattauna don su cutar da wani waɗansu 'yan kasuwa don su karya wani waɗansu 'yan siyasa don su kawo wani cikas ko don su yi sabotajin ɗin gwamnati a kawo gwamnati wata matsala a haifar mata a yi mata zagon ƙasa ko wani abu makamancin haka ko waɗansu 'yan daba don su cutar da waɗansu ko ɓarayi don su cutar da waɗansu ko azalami don zalunci wani Ko wannan Allah ya dukkan sabon alkhairi Allah ya tsare wannan yake faɗin Allah ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada me ma'anar wannan aya ma'anar wannan aya ina jin mun sha faɗa cikin tafsiri cewa lafazin al-masajid jam'i ne mufrad ɗinsa zai iya zantowa masjid ko ya zanto masjid idan ce masjid aka wa jimin dan kasra ala wazni maf'il to kaga wannan ya zama ismul makan ismul makan sai zanto masjid wurin da ake yin sujada kaga masallaci kenan amma idan an ce jami'in na masjid kaga ya zama ismul ala kenan sai ya zanto gabar da ake yin sujada da ita jam'in ya zama masajid gabban yin sujada idan kuma masjid wurin da ake yin sujada kaga jam'in ya zama masajid wuraren sujada kaga masallatai kenan to kan ko ta ma'ana ma'ana ta bai kyau domin babu yanda za a yi sujada ta tabbata sai an samu gabar da ake yin sujada sai kuma an samu mai wurin da za a yi sujada to shi za a idan muka dauki ayar akan ismul makan sai ya zanto ana nufin masallatai dakin Allah ne fala ta da'u Allah ya hada kada ku bautawa wani tare da Allah a cikin su kar ku kilayi wani da nufin bauta sai Allah kar ku kilayi wani dan ku roƙe shi sai Allah tunda manzo Allah ya ce ta alta fasalillahi wa idza anta fasta'in billah amma idan mun ce gabbai na sujada ake nufi sai zanto cewa wannan masajid lillah gabbai din nan sujada mallakar Allah ne Allah ta da umma Allah da karko nan kwata su dan bauta dan girmama wani sai Allah gabbai kuma na sujada manzo Allah ya ce an umarce da yan sujada akan gabbai guda bakwai ta suka hannunka guda biyu dama da hagu sannan gwiwa ta dama da ta hagu kaga hudu kenan sannan a tsarafin kadamai gefen yatsun kafa da zaka lankwasa su lokacin da kake cikin sujada kafa dama da hagu kaga shi kenan to da goshi da hanci ana kirga su a matsayin gaba ɗaya ne a sujada da haka duk mutumin da ya sujada bai sa goshinsa bai sa sa akan kasa ba sai goshinsa kamar ya yi rabin sujada ba cikakken sujada ba kenan kuma da Allah ya magana da cewa sallar mutum tana cikin hadari na rashin karbuwa idan bai turmuza hancinsa ba akan abin da zai yi sujada akan sa kamar yadda ya turmuza goshinsa kamar yadda kai da kunne a cikin alwala gaba ɗaya ce to haka hanci da goshi a cikin sujada a cikin sallah kuma gaba dai na fata mun fahimci wannan fikin da kyau to da haka kenan kaga waɗannan gabbai hanci da goshi a matsayin gaba da hannaye da zaka shimfiɗa su wato tafin hannun ka shimfiɗa shi ka miƙar da yatsu sannan kuma gwiwoyinka suna kan ƙasa sannan kuma tarafin kadamin kaga duk waɗannan ana sarrafa su ne don Allah ba a sarrafa su dan wani idan mun dauki ayar da ma'anar masajid dan idan masjid kaga ana nufin gaban nan guda bakwai mallakar ubangiji ne ba a sarrafa su dan girmama wani sai Allah kaga wajen ruku'i da sujada ake sarrafa su kenan ba za ka yi wa wani ruku'i ba kuma za ka yi wa wani sujada ba idan kuma masajid ana nufin masallatai to kaga wuraren yin sallah din kenan kula da umma Allah ya hada kar ku kira wani wato ainihin tare da Allah a cikin waɗannan wurare wannan yana neman karin bayani ya fadin Allah ta'ala samaniya ka azwaj min al-ba'd ithnayn wa min al-ma'z ithnayn قل أذكرني حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وساكم الله بهذا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah ya fasara al'an'am ne a cikin wannan aya al'an'am shi ne dabbobi na gida da aka nemi tamu da su yace nau'i ne guda takwas min ad-da'n sunayn wa min al-ma'az sunayn a cikin wato tumaki akwai guda biyu mace da namiji rago da tunkiya Wa min al-ma'azi nan ma isnai a cikin awaki su ma akwai guda biyu akuya da kuma bansuru sai Allah ce kul ka ce da su a har harrama shin mazajen ne guda biyun da rago da kuma dan akuya aka haramta amil unsayin ko kuma matan guda biyun wato da tinkiya da akuya wanne aka haramta a ciki an mastamalat alaihi arhamul unsayin ko kuma an haramta mahaifar da ta kunshi tagwayen biyu nabbi'una bi ilmin in kuntum sadiqin ku bani labari ta hanyar ilimi inda gaske ne kun sani a kuma wa min al-ibli sunayn wa min al-baqar sunayn daga cikin shanu akwai guda biyu mace da namiji kenan sa da saniya wa min al-ibli sunayn wato haka kuma cikin raguma akwai guda biyu mace da namiji yadda a cikin shanu akwai guda biyu wal azzakara ne harrama amil unsayin ko su ma guda biyan maza aka haramta ko kuma guda biyan mata amma shi mada alaihi arhamul unsayin ko kuma abinda wato mahaifa ta su matan guda biyu ta kunsa aka haramta am kuntum shuhada izo am kuntum shuhada izo sakum Allah bi hada ko kuma kuna nan a halarta lokacin da ubangiji ya muku wasiti da haka da wannan abin wa man azlamu mimman istara ala allahi kadiban li yudilla lalle ba mafi zalunci a ban kasa sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma da ilimi inna allaha la yahdi al-qawma zalimin ayoyi guda biyu kamar yadda suka kunshi bayanin dabbobi na ni'ima dabbobin gida to kuma sun kunshi mayar da martani ne mayar da martani dangane da kafirai kafirai sun harantawa kansu nau'ikan dabbobi kamar da suratul ma'ida ta yi bayani akwai bakila wanda suka haramta a kansu cin namanta ko ta shan nonanta akwai sa'iba akwai wasila akwai ham duka sana'uka ne na dabbobi waɗansu mata waɗansu maza saboda wani dalili nasu na canfi suka haramta cin naman ko tatsan nonansa a sha ko kuma ɗora musu kaya kamar lagumi idan yayi wani adadi na barbara ga ta mutan rakumi aka haihu so wani adadi sananne a wurinsu sai a ce kada hamiya zahara wannan ya riga ya tsare gadan bayansa ba shi halatta a hausa ko a dora masa kaya sai a ce ya zama mallakar gunki kamar tunkiya a haihuwar fari ta haifi mace a haihuwa ta bi ma ta haifi mace ba namiji a tsakiya sai a ce wasalat ihdahuma bil ukhra tunda ta sadar da yan mata guda biyu ba namiji a tsakiya ita ma ta zama wasila bai halatta a tunamin ta ba ko a tatsunonan ta zama mallakar gunki to wannan haramtawa kansa irin waɗannan dabbobi wani lokacin su ware su ce abin ya zama haram ga namiji banda mace wani lokacin su ce ga mace banda namiji wa qalu ma fi butun hadhihi al-anami khalisatun yadhkurna wa muharramun ala azwajina kawai sai a nuna ciki na dabba a ce idan da abin da ta haifa to ya zama halal ga maza kadai khalisatun yadhkurna ke bantacce ne ga maza sa iya cin naman sa wa muharramun ala azwajina amma idan bai halatta mata su cin naman sa sai a nuna cikin dabba lokacin suke da ciki kawai a faɗa haka wa in yakum mai fa fahimci bihi shirka amma idan abin ya faɗo mushe to kuma wannan ya halatta ga maza da mata kowa amma in ya faɗo da rai to kaga duk waɗannan hukunce hukunce ne na jahiliya waɗanda san zuciya da jahilci da wauta da canfi ya haifar da su to waɗannan ababe guda biyu su Allah ke mayar da martani kan waɗannan ayoyi guda biyu cewa ka tambaye su a azzakare ne harrama idan kuna dawar Allah ne ya haramta to ƴaƴan maza guda biyu na tinkiya da akuya ya haramta amil unsayin ko mata guda biyu shin ya halatta abin ne dan kasancewarsa namiji ko ya halatta shi dan kasancewarsa mace ko kuma ya haramta shi dan kasancewar ya fito a cikin mahaifar da ta iya kunsan namiji da mace ma'ana ana son a san menene sababu tahrim hal kaunuhu zakaran huwa sabab am unsa huwa sabab am kaunuhu kharaja min rahimin istamala ala al unsayayn huwa sabab dole su faɗi sababi idan sun ce dan ya zama namiji ya zama haramun to za a ce to da ku haramta dukkan namijin dabbobi ba wanda kawai za a ce dan yi wani bayi ko barbara su adadi kaza ba da sauran ba sai zama mai idan kuma dan kasancewar ta mace ce dabbar kuka haramta da ba za ku ce dan ta haihu guda biyu mata a jere ba da sai a ce kowace dabba mace fata ita ma ta zama haramcin idan kuma dan kasancewarsa ya fito daga mahaifa ita ko mahaifar a iya wani namiji ko mace a ciki to da sai ku ce duk abin da ya fito daga cikin mahaifar shi ma haramun ne to amma sai kuka zaɓi wani kuka ware haram wani kuma kuka ware halal ne sawa'un cikin maza ko mace to sai wannan ya nuna a ce ba wai kasancewar dabbar namiji bai sa aka haramta cin ba kuma kasancewar ta mace sa aka haramta cin ba ba kuma kasancewar ta fito daga mahaifar da ta kunshi mace da namiji sa aka haramta cin ba cikin ihtimalat as-salata duk babu ɗaya daga sai mu ji al-ihtimal rabi am kuntum shuhada'a iz wasakum Allahu bi ko kuma Allah ne yayi muku wasiti Allah ne musu wasiti da haka to kaga ihtimali na hudu kenan wanda duk ba haka bane ba tunda ba kasancewar namiji ba ba kasancewar mace ba ba kasancewar mahaifa ba ba Allah ne wasiti da shi ba sai ya zanto mai rage abin kai kira da ƙarya sai sa Allah ce fa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban yudilla an-nas bi dhalika wato alqur'ani yana da uslubi na mujadala akwai uslubul jadal a cikin alqur'ani wannan malaman mantiki suka fitar da waɗansu qawaid mantiqiyya karkashin aya ka'ida ta as-sabr wa taqsim wato ka tada sifofin abu ka karkasa ka ayi aji ka rushe na rushewa ka tabbatar da na tabbatarwa ina fata an fahimta kamar yanzu aka ja ka samu kafinta ya takarkare yana ta aiki yana haɗa katako da katako da kusa ya yi binci ko ya yi tebul mutum da ke gaba na sai aka tambaye shi me za ka yi da shi sayarwa ce a'a Ka wani wannan ihtimalin awwal ka za ka yi kyauta da shi ko sadaka ce a'a za ka yi amfanin gida da shi ce a'a ku turo banda wannan gobe za a kare sai yawa za ka yi a'a za ka yi amfani gida da shi a'a kyautarwa ko sadaka za ka yi a'a sai mai kuma za ka yi bencin da idan ka jefar hankali zai ga wannan a ƙaddara haka ne kila zai idan ya jefar to amma idan yi dan yi zai yana da hankali ba da hankali ajewa to ba shi ne amfanin ba dan kan aje ba da amfani ba dole dai ya zanto ɗaya daga cikin waɗannan in har mutumin bai hankali ne to zai yi ne dan ya sayar ko ya dan ya amfani da shi ko ya dan ya kyautar ko sadaukarwa to ko sa ta aka yi mun yadda ko sa ta aka yi dan ya ansa bukatar wanda ya sa to in babu wannan guda hudun duk gaba daya to kawai yayi ne haka dan kawai yayi haka to ya zama mai kenan auka dan haka lokacin da ka zo kana jayayya da ke a nan gurin kaga yana aikin yana yana hada wani abin da kana da sai ka ce in kana da hankali ko baka da shi ina da hankali to dan me kake yin kaza to dole ya faɗa abin da saboda shi masu hankali suke yin wannan abu idan zo aka kare aka ya masa ababen da masu hankali suke yin wannan abin dan shi sayarwa bayarwa sana aka yi ajewa a gida in yi amfani da shi duk babu ko daga ciki aka ce to baka da hankali ina ma zan fahimta kamar yadda yanzu da aka ce me yasa kuka haramta a kanku dan kasancewar abin namiji za su ce a'a dan kasancewar sa mace a'a dan kasancewar sa ya fito cikin mahaifa da take mace da namiji a'a Allah ne ya muku wasiki da shi a'a to lalle sai zama ihtimali na biyar wanda babu wani sai shi ya zama mai kuka yanzu kirkira da ƙarya shi yasa Allah fa man azlamu mimman ala Allah kadiban li yudilla an-nas bi ghairi ilm tunda ya kawo duka na karshe babu ɗaya daga a an zakarin ne harrama an al-unsayin am mashtamalat alaihi arham al-unsayin am kuntum shuhada'a idza Allah bi hadha tunda ba ɗaya daga cikin hudun nan sai ce fa azlamu ala Allah kadiban li yudilla an-nas bi ghairi ilm inna Allah la yahdi al akwai wani misalin cikin suratu suratu maryam idan ka hada suratul baqara suratu maryam da suratul baqara Allah ya afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada abba da ibn al-arabi ne ke bin wa wa'il bashi idan ce ka biya ni kada yace ka bari idan an tashi ciyama yadda ka gani da kuɗi a nan a can ma ina da kuɗi da yaya sai ka zo sai in biya ka ba ku kun ci akwai kiyama ba kabari in an je can ka a kafirin shi ba ruwansa shine Allah ce afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada ba labarin wannan da ya karanta ayoyin me yace ai za a bani ƴaƴa da dukiya a gobe kiyama yadda anan duniya aka bashi da dukiya haka a can ba to sai Allah ce al-ghaiba am inda rahmani ahada kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'azabi madda wa narsuhu ma to me yasa ya faɗa wannan magana asala da gaiba shin ya leka allan gaibu ne ya gani cewa za a tashi shi a bashi ayar dukiya ya leka din abin ta kaza inda ya hada ko kuma akwai alƙawari tsakanin shi da Allah cewa hakan ne akwai shi yasa sai Allah sai kalla ba sai kan warbi ba na farkon bane ba na biyun bane ba to ya zama mai kenan kariya sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'azabi madda abin da yasa na ce da nasarar bakara saboda sai an kawo suratul bakara abin zai bayyana sai an kawo suratul bakara abin zai bayyana bari in faro daga nesa har in zo kan gabas fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم Wa يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة متى يعلم بين فاشي wa qalu suwa kenan yahudu da san su ake magana suka ce lam masana naru illa ayyaman ma'duda ba yanda za a yi wuta ta safe mu sai waɗansu yan kwanaki ki da dagu kaga wannan da awaji ya kamata da'awa kuma a kawo mata ne dalili da hujja duk wanda ya da awar bai kawo hujja sai Allah sai kul sai da su attakassum inda Allah ya adam sun kun yi alƙawarin tsakaninku da Allah akan hakan ne haka ne ko ba sun yi alƙawarin inda Allah Allah ahda an ala Allah ma la ta'lamun ko kuma kawai kuna kirkiran magana ku jingina Allah bayan ba ku da ilimi akai ne ne sun yi alƙawari tsakanin su da Allah su yi ba ƙarya kirkira eh to idan ka dauki wannan aya ka dauki waccan ta amin ka tsara inda rahmani hada ba abu guda biyu kenan a suratul baqara attakhattum inda allahi ahadan falan yukhlifa allahu wa'ada am taquluna anna ma sallam ba abu biyu kenan to amma abu guda biyu na uku ne dan akwai abin da ya maimaita anan a bakara da can gurin akwai abin da kuma a nan kaɗai yake baya cikin can akwai abin da a can yake baya nan ya salam ina fata kun fahimta ma'ana attala al-ghaiba am ittakhadha inda rahmani ahada kaga ahad attakhadhu inda allahi ahadan falan yakun fallahu kaga ahad ya mai zuwa tan ya mai tu to yanzu muna da abu ta attala al-ghaiba atan kawai yake cikin suratul a cikin suratul maryam babu shi a suratul baqara an gane ko an taquluna ala allahi ma a suratul baqara yake babu shi a suratul to wannan sune ihtimalat salasa tunda yahudu suka yi da'awar cewa wuta ba za ta shafe su ba sai yan kwanaki kaɗan kuma asibin wa'il ya ce za a tashi su gobe kiyama za a ba shi ƴaƴa da dukiya ko wace da'awa ce wannan to wannan da'awar guda uku ba ta ɗaukan sama da ma'ana guda uku wannan ma'ana guda biyu da wannan yayi da wannan yayi kowace ma'ana ɗin nan daga cikin su dole ɗaya daga cikin ababe guda uku ne ba ya da hudu ko dai ya kasance sun laifa gaibu sun gano haka ko ya kasance Allah ya yi musu alƙawari ko ya kasance ƙarya take ko akwai wani abu na hudu a ciki to kaga lokacin da ka tara guda uku shi da ake kira asabru tattaro bayanai tattaro sufofin abu kila ya zama kaza kila ya zama kaza sai ka zo ka karkasa ka dauki kowanne ka ga wanne ya dace da wannan to wannan shine at-taqsim bil sabr wa taqsim tattara abu da kuma karkasa shi gida gida dan a bayar da abin da ya dace ina fata an fahimta to ta hanyar haka ne ake yin kiyasi duk wanda ba yi wannan ba zai iya yin kiyasi ba zai iya yin kiyasi ba inda mutum zai iya yin wannan ba wato kaga alqur'ani da ya kawo asara da gaiba amin ta kaza inda rahmani hada da sai musu kalla wato duk ba guda biyan bane ba kam attakasum inda Allah adam lan yukulu allahu ada an taquluna na Allah ma la ta'lamun kaga wannan na kace shi da ansa da aka ce kalla a can wurin me ya kamata ya biyo bayan kalla a kaddare taquluna na Allah ma la ta'lamun taqulu ala Allah ma laysa laka ilmun bihi ya asbil wa'id wato in ka ɗauki can ka haɗa can sai ka fitar da sakamakon ke ina ba da amfani wa alaikum salam tadabburi cikin alqur'ani mai girma ba abin da zai taimaka maka sai mutum ya san ma'ana sanin tafsiri shine zai bude ma kofa na tadabburi da lura da ayoyi ɗaya kenan bibitar maganganun malamai yanzu akwai wani littafi da na gani mai kyau na wani Abdulrahman Habanaka mutumin Siriya ne qawaidu tadabburul amsal wato ka'idoji na mufifikiyar hanya wajen tadabburin qurani yana da kyau littafi ne guda ɗaya mujalladi guda yana da kyau kwarai da gaske duk da cewa larabcin sa larabci ne mai karfi sosai da sosai amma yana da kyau ya tsara abubuwa da dama da suke taimaka mutum wajen tadabburi na alqur'ani sannan bibitar maganganun salaf magabata dangane da aya kowace su din sannan kuma nazuntar da tafan shekar islam ibn taymiya da ibn al-qayyim wannan makarantar tana da albarka makarantar ibn taymiya wato ubangiji ta ala ya bude musu haske na alqur'ani lokacin da suka shiga suka fita suka fitar da istinbatan abin zai ba mutum sha'awa sosai duk makaranta ɗaya ce silsila guda ɗaya yanzu da ka ɗauki littafin ibn taymiya littafin ibn al-qayyim littafin ibn kasir littafin ibn rajab al-hanbali kaga silsila ce gaba ɗaya guda ɗaya ibn rajab al-hanbali ɗan ƙananan littafai da ba wai manyan manyan tikati ka littafai sai ga littafin ta ɗan ƙanana ne ibn hadisun mazi ibani ya ɗauka ya yi littafi ɗaya kansa da almahajja fi sayri dulja dauka dauka hadisi ne guda daya dauka ya littafi akai sai ka gama dangano masu tsada sun tara maka sai a waje guda kuma ka duba sharhin da yawa arba'un hadisi jami'ul ulumi wal hikam ba sharhi da aka wa arba'un hadisi mai kai irin wannan ilimi ne mai yawan gaskiya to bi da littattafan irin waɗannan mutanen yana taimaka mutum wajen ƙara buɗe masa kwakwalwa kuma ka san shi alqur'ani yadda Allah ya alƙawali wato in dai har mutum zai lazanta Allah na masa dudi ga yana ƙara bude ka kana ƙara fahimta to yawan karatu da yana da kyau yawan kasantul mutala'a wani muzakara yawan karatu da yawan abu ko da yaushe zan to akwai littafi a hannunka kuma idan ka tashi littafi dukkan littafi duk kankantarsa to duk yadda ka fahimce shi kuma kar kai masa karatu daya Allah kalli kai biyu ko uku Abbas Mahmud al-Aqad cewa ke cewa da in karanta littattafai uku gara in karanta littafi ɗaya sau uku <laughs> dan littattafai uku kowa sun masa karatu daidai ya ta an banda ka karanta littafi ɗaya sau dan a ina ka karanta littafi goma amma da karanta littafi ɗaya sau goma da in ka karanta littafi ɗaya sau goma lallai ka karanta littafi in ka karanta littattafai goma ko ba karanta ko ɗaya ba <laughs> duk ina sai zanto abin da ya makalkale cikin kwakwalwarka ba ya da yawa to sai da maimaitawa shi ilimi yawan muzakara Um, a lokacin sallar juma'a da na yi wani bayani wanda da shi nake so in rufe a takaice bayanin cewa um, mun samu labarin waɗansu makiya Allah masu adawa da addinin musulunci musamman da'awa ta sunna masu adawa da da'awar sunna sawa'un cikin kafare da kuma waɗansu bara gurbin musulmai da suke kulla wata kullun leniya dan cutar da masu da'awa daga cikin matakai da suka ɗauka waɗanda suke kokarin yin amfani da su don cutar da da'awa din da harbi tsawa da'awar lissafi da ne da suke karbuwa tsakankanin jama'a yaya za su yi su sanya shinge tsakanin malamai na sunna da almajiransu ta yadda za a cire amincin da ɗalibai suke da shi game da malamansu a cikin zukatansu ka ji baka amince da malamin ba ta yadda in zai faɗa maka ka rika jin kamar gaske ne ko ƙarya yake ne babbar ajanda da suka sa a gaba amma za su bi hanyoyin kamar haka na farko da za su yi amfani da wadansu balagurbin musulmai a dinka kirawa malaman sunna dan ana yi musu wa'azi cewa ababen da kuke yi akwai kawo rubu da sunan nasiha wayo za a yi da sunan nasiha a hada mutum da waɗansu mutane dan su jirga hankalin sai daina faɗin wadansu ababen da su suke ganin yana musu ba daidai ba to da wannan nasiha da cewa da siya ake maka dan Allah sai sai mutum ya daina na biyu za su buga wani takarda da za ta kunshi batanci da kage-kage ga waɗansu malamai da ake ganin sun yi fice a cikin da'awar sunna to wannan takarda shafi ɗaya ce ko biyu amma za a buga ta dubbai a yaɗa ta a manyan muhimman birane kamar Kano kamar Maiduguri kamar Sokoto Abuja Kaduna muhimman birane da ake gani nan ne dandazon musulmi ke da wato za su kunshi kage da ƙarya da ɓatanci game da waɗansu da ake ganin fitattun malamai ne sun shigarwa a zalumai hanci to bari ai haka dan a rusa su a wargaza aniyar su idan yaso idan aka watsa takarda guda dubu su nasara a wurin su a samu mutum goma da sun yadda abin da abin da ke cikin takardar dari musu dari su a samu waɗansu hamsin sun yadda da rabi ba su yadda da rabi ba a samu waɗansu ɗari ko ɗari biyu ko ɗari uku sun yadda da kashi ɗaya musu ukun labarin sauran kuma a samu kuma waɗansu an samu su shakka ba su ta ba amma ba su yadda ba ma'ana suna cikin shakka to suna da wannan da haka babu mamaki za ku ga wannan takardun nan gaba a wajen sulala wanda suka shafi waɗansu malamai sannan kuma za su yi amfani da waɗansu 'yan siyasa waɗanda za a saya musu filaye a kafofin watsa labarai ko a jaridu waɗansu su rubutu waɗansu su yi maganganu ko a talabijin ko a rediyo na ɓatanci ga waɗansu malamai to a nan wurin abin da ake so a yi idan an shiga an zagi malamin ko malaman an ci mutuncin su su kuma su shiga salama to kuma gobe sai a sake zagi kuma sai su sake shiga salama to an yi haka an cire su daga ajanda su ta da'awa an mai da su yan zage-zage a yanzu a fagen famar su malaman suna cewa Allah ya ce annabi ya ce shi ɗaya gefen ba su da Allah ce annabi ya ce din to sai suke son su da malamai zuwa ga layin da su suke na zagi da ba'a da kage a zo a yi wani kage a rediyo ka ji akwai bukatar ka shiga ka kare kanka to kaga da kadir kana kare kanka yanzu ba da'awa kake karewa ba kanka kake ka a hankali a janye ka daga tsarin da'awa a cikin da kai wannan tsarin to duk sun kulla wannan to abinda muke cewa da su kafirin cikin su ba mu da wani bata lokaci dangane da su musulman cikin su ne kawai muke wa nasiha cewa da'awa ba za a iya karya ta da irin wannan da'awa da'awar ta Allah ce kuma akan shiriyar manzansa take kuma da'awar la tartabitu bi shakhsin mu'ayyan ba tsayuwar wani mutum guda ɗaya bane ya tsayar da ita ubangiji ta Allah ne ya tsayar da kayansa domin in tsayawar mutum ɗaya ke tsayar da da'awa idan ba mutum ɗaya da sai ta rushe to amma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya bar duniya sannan musulunci ya shiga Rome ya shiga Farisa sannan aka buɗe kasar Misra sannan musulunci ya kai wuraren da bai kai ba a lokacin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya riga ya isa dukan wani mujaddidi da ya zo tafiyar ta ba ta sa an rasa addinin ba shi da wani shehu Usman bin Kodiyo ba ta sa an rasa addini ba kasar Hausa shi da Umar ga yake ga Abubakar Mahmud ko ba ta sa sunna ta yi rauni ba akwai waɗanda suka rika murna suna cewa ya mutu an huta sai sai da yanzu ababen da suka taso musu bayan rasuwarsa sun fi zama matsala sama da yana nan Tun da shi lokacin yana nan shekarun shi da nasu kusan kankan kan ake da juna sannan ko matakin ilimin shi da nasu kusan kankan da ake in za su yi masa raddi in yi masa raddi za a ce malam da malam to a yanzu suna rigima da ƴaƴansu jikokinsu kuma ƴaƴan nasu da jikokin nasu sun yi ƙoƙari sun gamsar da mai saurare cewa fa su waɗancan ƙarya suke kuma sun yi sun yi sun nuna ba ƙarya muke ba gaske muke kuma sun kasa yanzu matsala ce guda ɗaya ko dai su ɗauko littattafai irin na da da suke karantarwa ana kabbara ana kuka suka rubi iyayenmu da kakanninmu suka yi musu ƙarya a ita ba su labarin mafarki suna kuka suna ba da sadaka to idan sun fito da wannan yanzu ba mai sauraron idan ko suka ɗauko bukari suka ɗauko musulun suka ɗauko riyadu salihina za a ce to ai su wani sarigau to ya za su yi shi yasa sai waɗansu sun suka fifita gara su yi shiru shi yasa kuke ganin da wani da wani da wani sai dai su shiru waɗansu kuma waɗanda suke ganin a'a ai kura ce bari a yayyafa mata ruwa wato waɗanda suke ba su da lissafi sosai tunda a gidansu wani baya wani faɗa sai suka tashi suna ta hauka ko ba haka ba duk lokacin da suke magana sai su rushe kansu duk lokacin da suke magana sai su rushe kansu amma masu wayo masu shekarun nan waɗansu da suke wuri kaza da wuri kaza sai suka yi shiru kuma wallahi za su ci gaba da yin shiru saboda ba yadda za a yi su faɗa a yadda ko a gidajensu sai sun faɗi irin abin da ake faɗa a masallatan sunna dole su ne ta me aka faɗa a jami'ar Bayero me a wato a masallacin jami'ar Bayero me aka faɗa a gadon kaya me aka faɗa a masjidin sahaba me aka faɗa dole abin da aka faɗa a masallatan suna kan da har dole haka za su faɗa in suna so a yadda in ko suka ci gaba in sun isa su zaro labarin mafarki irin na da billahi ko mutum dai ba za su gani ba su kaga anan da'awa ta cikin sa su sun tabbatar cewa yanzu duk wani abu da za su yi da wani hu a wani taro kawai kyallin karasawa ne ba za su kai labari ba su sun san wannan to ya za su yi sai ake san a haɗa kai wani haɗin gwiwa tsakanin makiya sunna da makiya musulunci kafin shi makiyan sunna kila musulmi ne amma yana kin sunna in ba bisa ga jahilci ko bisa ga yana sani dan saboda kare wata manufarsa da kuma makiya musulunci tsantsa da waɗansu munafukai da azzalumai bari a haɗu juna dan a fitowa da sunna ɓarau-ɓarau kuma a marawa Amerika baya wajen yaƙi da ta'addanci duk da wannan adireshin za a fito to anan gurin wannan shine labarin da ya zama wajibi mu faɗa muku shi kuma ku yada shi a tsakankanin ku da suna wanda makiyan Allah su san cewa mun ji abin da suke kullawa kuma mun kyale su da ubangiji kuma za mu koma zuwa ga ubangiji subhanahu wataala wajibin mu shine addu'a wajibin mu kenan addu'a cewa ubangiji subhanahu wataala ya kare musulunci da musulmai ya rusa kafirci da kafirai ubangiji ta'ala ya ɗaukaka sunnar annabi ya rusa bid'a da yan bid'a amma duk sunna da ahalinta duk inda suke Allah ɗaukake su ko mun san su ko mun san su ba ko babban masallaci ko karami ko majalisi a loko duk inda ahlus sunna suke masu san annabi da gaske ya Allah ka ɗaukake su ka ba su nasara amma dukkan wanda yake kokarin sai ya kawo bid'a dan ya rushe sunna ya Allah ka rushe aniyarsa wannan shine addu'ar da zamu ci gaba da yi kuma insha Allah ta'ala zamu ci nasara wannan shine abin da nace ya zama wajibi dan da na faɗe shi a juma'a a hudu ba a takaice kuma nan gurin alhamdulillah na sake mai sa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh